Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya. Baba ya kuma Kiri tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau Juma'a babbar rana 19 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga harande da kadan labarai. A yau ake sa ran shugaban Amurka da mataimakiyarsa za su kai ziyara aiki jihar Jojiya. An tashi baran-baran tsakanin jami'an Amurka da na kasar China. Ana can ana ci gaba da zanga-zanga na rashin amincewa da gwamnatin soji a Mayammar. To labarai kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar faɗakarwa akan muhimmancin bacci a duniya abinda masana suka ce yana da muhimmanci ga lafiyar dan adam. Ni ne Muhammad Nasir daga Lagos. Gaskiya magana bacci ba ma samun bacci saboda wanda muka zo nema ma kwanta mai ta bacci bayan kuma gida can ana ta mara lissafen lissafe. A cikin shirin za ku kuma ji cewa jihar New York na shirin gudanar da zaɓen 'yan majalisun ƙananan hukumomi a wannan shekara. To amma abin da muke so masu sani yanzu eh, yanayin zaɓe ya sake akwai wani abin da ake ce wai rank choice voting wato idan ka je wurin zaɓe yanzu za ka zaɓi mutane akalla eh, mutane biyar kan yadda kai kake so. Muna kuma da rahoto a kan sabon tsarin canji na bai ɗaya na masu amfani da layin wayar salula wajen hada-hadar kuɗi da babban bankin Najeriya CBN ya bullo da shi. Kamar kowace ranar Juma'a Yau ma Mahmud Lalo na tafe da shirinsa na duniyar Amurka da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan yammacin. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris za su kai ziyara aiki a jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta saka cikin wani mawuyacin hali da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Atlanta a ranar Talata. Biden da Kamala ɗin dai za su gana da shugabannin Amurkawa 'yan asalin nahiyar Asiya don tattaunawa a kan batun hari da aka kai a kansu da yadda suke ji ga irin halaye da ake nuna musu na wariya. Hukumomi a Georgia dai ba su ayyana harin a matsayin na nuna kyama ba. saboda wanda ya kai harin ya ce ya yi shi ne a kan matsalolin da suka shafi jinsi. Shugaban da mataimakiyarsa kuma za su gana da hukumomin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Jojiya don jin halin da ake ciki a kan yaƙi da annobar corona. A dade an shiryas shugaban da mataimakiyarsa za su shiga cikin jerin gwano na kambama tallafin korona na dala tiriliyan ɗaya. A karan farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai karfi kan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis. inda duka ɓangarorin biyu suka ɗaura laifi a kan ƙudurorin ƙasashen aka kuma watsa taron cikin rashin jin daɗin juna hakan ya ƙara tsami akan dangantakar ƙasa da ƙasa. ganawar ta farko da aka yi a babban birnin anchorage a jihar alaska ta biyo ne bayan ziyarar jami'an amurka domin ƙara danƙon zumunci tsakanin japan da koriya ta kudu ganawar kuma na nuni da yunkurin amurka na nuna cewar ta tsayu ainin akan matsayinta akan manufofin beijing za mu tattauna akan damuwarmu akan matakan da china ke ɗauka da suka hada da na zancen Hong Kong da Taiwan har ma da harin yanar gizo da take kaiwa Amurka da kuma barazana da take yi ga ƙawayenmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa wakilan China a lokacin ganawa a gaban 'yan jaridu. Ya kuma ƙara da cewar kowace ɗaya daga cikin aiki na China ya saba wa ƙa'idoji da ake da su na sulhu a duniya. Gwamnatin Biden dai ta bayyana ƙarara cewar abu da take so ta gani shine China ta sauya halayenta da fatar gyara dangantaka tsakanin ƙasashen da ta yi tsamari ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaba Donald Trump. an jima kaɗan harande zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakar da al'umma akan muhimmancin bacci ga rayuwar bil'adama tun ba yau bane da likitoci ke bayyana muhimmancin barci ga dan adam abinda kuma suka ce rashin sa na haifar da cututtuka daban-daban wakilinmu baban gidan jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin legas da kuma likita akan muhimmancin barci ga dan adam Yau ne bikin faɗakar da al'umma duniya akan muhimmancin bacci ta duniya wannan rana ne ta sha tara ga watan Maris. Wani kwamiti ne mai suna World Sleep Society ya ware ranar a matsayin ranar faɗakar da al'umma muhimmancin da ke tattare da bacci. Taken bikin na bana dai shine samun bacci domin samun lafiya a nan gaba. wannan dai mun sharan wani bawan allah ne sau da yawa dai wasu bisa la'akari da ayyukan da suke ko wajen da suke zama yana musu wuya da su samu wadataccen bacci lamarin da kuma likitoci ko masana kiwon lafiya ke alakanta wasu cutuka da shi to koya wasu mazauna birnin lagos ke samun bacci a birnin da ta yi kaurin suna wajen hada-hada da cunkoso da kai komo a najeriya ga dai abin da wasu ke cewa assalamu kam a yanayi na rayuwata ta ana kwanciya karfe 11 a nan birnin lagos sannan kuma ina tashi karfe 4 in yi nafuloli lokacin an kira sallah in yi sallah duk da kan cewa lallai bacci wani nau'i ne wanda yake taimakawa dan adam a rayuwa muddin ka samu bacci sosai zaka ji karfin jikinka sannan kuma zaka yi zaka ji lafiya ta tashi ka sannan kuma in ka wanka zaka wartsake gaskiya bacci yayi alhamdulillah masha Allah ni ne Muhammad Nasir daga Lagos gaskiya magana bacci ba ma samun bacci saboda wanda muka zo nema ma kwanta mu ta bacci bayan kuma gida can ana ta mana lissafe lissafe ai dai da mun ɗan rufe ido mu farka mu ci gaba da abin da muka tsaya sau da yawa dai likitoci da sauran masu lura da harkokin lafiya na alakanta rashin bacci da cutuka da ake fama da su musamman na zamani da suka hada da damuwa ko hawan jini akan haka a na tabbayi dr sadiq Sheikh Ali Husaini mahimmancin bacci ga rayuwar bil adama. Bacci yana da mahimmanci sosai game da lafiyar dan adam. Rashin samun wadataccen bacci yana da illoli da yawa game da abin da ya shafi lafiyar dan adam kamar yadda muka faɗi da farko. Ta in kana kallon shi ma shi kaɗan shi ne ko ko har ta yadda har yanayin zamantakewar shi da sauran al'umma. Shi ɗai dai dan kai kanshi za ka ga rashin samun isasshen bacci yana shafar ko yana yin illa ga yanayin tunanin shi da kuma samun kwanciyar hankalin shi shi shi ko rashin hakan. Yanzu dai a yayin da masana kiwon lafiya ke ba da shawarar samun wadataccen bacci watakila nima an jima idan mai sauraro ya kira ya ji shiru to lallai nima na shiga baccin kenan baban ya murai Amurka daga Najeriya. A gaida baban gidan Jibrin da wannan rahoto. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Dokokin Amurka ta kada kuri'ar amincewa da kudurin baiwa 'yan gudun hijira mafaka don zama 'yan kasar musamman kananan yara 'yan kasar waje masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da suka bar kasashensu zuwa amurka a dalilin yaƙi ko wata annoba ƙuri'ar da aka kaɗa a jiya alhamis ta baiwa 'yan jam'iyyar democrat nasara a ƙuri'ar farko ta wannan shekarar akan bakin haure amma ƙudurin zai fuskanci ƙalubale a majalisar dattawa saboda 'yan jam'iyyar republican na buƙatar ƙudurin na baƙi ya kunshi tsari na ƙarfafa tsaro a kan bakin iyakoki ƙudurin ɗaya zai baiwa yara sama da miliyan biyu damar zama 'yan ƙasa wanda aka shigo da su ƙasar taɓa rauniyar hanya tun suna ƙananan yara da kuma wasu kashi na biyu kuwa zai baiwa sama da mutane miliyan ɗaya damar zama 'yan ƙasar waɗanda ke aiki a cikin ƙasar wanda mafi akasarinsu manoma ne da suka kai rabin manoman ƙasar. A yau juma an yi wa firaministoci biyu na kasashen turai na Birtaniya Boris Johnson da na Faransa Jean Castex rigakafin annobar corona ta AstraZeneca. kwana ɗaya bayan da hukumar magunguna ta nahiyar turai ta tabbatar da ingancin allurar. Johnson ya ce abu mafi ban tsoro shi ne kamuwa da wannan annobar ta COVID-19 wanda ya sa hakan yake da matukar mahimmanci mu yi allurar nan da gaggawa idan har an kawo kanmu. A jiya Alhamis, hukumar magunguna ta kasashen Turai ta amince da a ci gaba da allurar rigakafi ta AstraZeneca a yaƙi da ake na dakile annobar. Amincewar ta hukumar ta zo ne bayan wasu ƙasashen turai ɗin da suka hada da Faransa, Germany, Italiya da Spain suka daina amfani da allurar. Bayan wani rahoto da ke nuna cewar allurar ta haddasa daskarewar jini ga wasu waɗanda aka yi wa allurar. Hukumar ta ƙara da cewar alfanun allurar shine ta daƙile yaɗuwar annobar COVID-19. wanda ita kanta cutar abin tsoro ce hadarin bai kai cutar kanta zama abin ban tsoro ba. To a gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalla, jihar new york tana shirin gudanar da zaben 'yan majalisar ƙananan hukumomi lamarin da ya sa mutane da dama ke bayyana aniyarsu na shiga wannan takarar new york tana cikin jihohin amurka da ke da tarin al'umman afirka to shin akwai mutanen afirka da suka fito a wannan takara tambaya kenan da na yi wa muhammad mada jami'in ofishin magajin garin birnin new york eh, sosai kuwa sun shiga kuwa sosai misali in ka duba district 60 eh, na city council cikin wannan bronze wato africans guda biyu ke cikin wannan race idan muka duba kuma district eh, i think is 17 akwai dan najeriya eh, chief la crown shi kuma yana ciki akwai kuma district 15 akwai wani dan yaro wani samarin gini shi kuma ya saya takara saboda shi eh, ina ji eh, eh, mutanenmu na shiga ciki sosai To, uh, kamar yadda kowa ya sani, wato cikin Amerika, New York tana cikin, wato New York na cikin wurare da mutanen Afirka suka yi kaka gida sosai suna akwai al'umman mutanen Afirka kwarai da gaske. To, bari mu duba a baya ya kake ganin shigan mutanen Afirka cikin harkan siyasar New York da kuma yanzu idan ka kwatanta. Eh, idan muka duba a baya compared to yanzu gaskiya ina ji yanzu eh, eh, eh, it's a new generation kuma su ji a baya mu muna establish community ne to yanzu ya kai the next generation su kuma su move the next step the next step shine mai a shiga cikin siyasa ana idu inda ake da ci gaban al'umma da ci gaban al'umma na'am da ci gaban al'umma inda duk ake wannan shawarwari ya zama nan mu kuma muna wuri saboda shi alhamdulillah yanzu ci gaba ya zo cikin lamari sosai insha Allah To kana ganin akwai lokaci da za a wayi gari a samu mutanenmu na Afirka da suke wakiltan jihar New York da ma birnin New York a majalisun kasa a Washington? A babu shakka, babu shakka zuwa kwana biyu insha Allah yanzu haka idan muka duba eh, misali kamar Staten Island akwai da ke haifuwar garin nan ne amma iyaye shi mutanen gini ne eh, wanda ake ce ma Charles Fall. yanzu haka shi assembly member ne eh, na Albany a cikin unguwar Staten Island. Saboda shi da haka kadan kadan kadan za mu samu insha Allah. To kana ganawa na san ka haɗu da mutanen wato Afirka akan batun harkar zaɓen nan na matsayi na City Council. Ya kake ganin mutanenmu na Afirka suke karɓar wannan shin akwai goyon baya da za su ba 'yan takarar Afirka da suka fito kuwa? Eh to dole za su samu goyon baya. Matsalan dai shi ne mu mutanenmu wato mu ban da mu da muke shanin siyasa 'yan bayan yawanci duka ba ruwansu da batun zuwa zabe da sauransu to matsalar mu kenan yanzu eh, abin da ya kamata mu shine mu dai muke kokari mu wayar da mutane mu bari idan lokacin zabe ya kai duk kowa ya fito wanda duka ya zama citizen ya yi kokari ya fito ya zo ya jefa kuri'a in ba haka ba duk wani abin da za mu yi domin bai yi waka ce wai kai za ka depend kan mutanen afirka kadai tun da ba mutanen afirka kadi kake ke cikin wannan councilin ba saboda shi dole ya kamata ka samu wato alaka da other communities to amma idan zinka inda kake da karfi su kansu ba su fito sun jefa maka kuriya ba kaga shi zama matsala saboda shi abin da muke kokari ke nama wayar da mutanenmu idan lokacin zabe ya kai kowa ya fi duk wanda ke da eh, wato kuriya ya kokari ya zo ya jefa kuriyar shi nan zuwa wani lokaci za a yi wajen zaɓen eh wato akwai primary primary days in june Uh, bayan primary kuma sai wadu wanda Allah zai zaba uh, wato akan tikiti. Wato kana nufin primary zaben tsayar da ɗan takara kenan. Zaben tsayar da dan takara na amka sun dama akwai Democrats, akwai Republicans, akwai Working Family Party, akwai dai ga sunan dai daban-daban. Sau shi kowa ya fi da nashi. represent wannan party saboda shi wannan za a yi shi cikin june insha Allah so bayan wannan ne sai a je general election which is in November to amma abin da muke son jama'a su sani yanzu eh, yanayin zabe ya sake cikin New York na ji akwai wani abin da ake ce wai rank choice voting wato izan ka je wurin zabe yanzu za ka zabi mutane akalla eh, mutane biyar eh, kan yadda kai kake so wato misali ina son baba yakubu na fi son baba yakubu cikin wayannan sai zabi shi ne number one na biyu sai in duba wane ne second wanda idan baba yakubu bai samu ba wa za zabi number two sai ka zabe shi as your second choice rank choice har zuwa biyar saboda shi wannan duka muna so mu wayar da mutane su gane domin je ka je ka jefa kuriya ya zama na baka je baka yi shi da kyau ba sai ka ga ya zama waste Muhammad ma Mada kenan jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Babban bankin Najeriya ya bullo da tsarin canji na bai daya na masu amfani da layin wayar salula wajen hada-hadar kuɗi. Bankin na CBN ya cimma yarjejeniyar ne bayan zama da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC inda suka tsayar da biyan canjin naira shida da kwabo 98 ga duk sakon kuɗi da mutum ya tura ta wayar salula. wakiliyar mu hawa umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto matakin ya biyo bayan dimbin bashin da ya taru kan tsarin na aika kuɗi wato ussd a takaice da ya sanya har kamfanonin sadarwar suka yi barazanar jingina tsarin sabon tsarin da ya fara aiki bisa sanarwa daga 16 daga watan nan na maris ya nuna sau ɗaya za a yi cajin na naira 698 maimakon ga duk sakon kuɗi da mutum zai aika ta wayar salula Yushawa Aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya. USS D. Unstructured Supplementary Service Data. Manhaja ce wacce aka kirkiro ta kuma aka yi ta amfani da ita a kasashe daban-daban wanda kuma ya shigo Najeriya wasu bankuna suka fara gudanar da shi wajen aika sakonnin kudade Wannan hanya ce mai inganci kuma mai sauki kuma tana da sirri sosai saboda ba ta bayar da dama wajen satar bayanan wanda ke amfani da ita. Kamfanonin layi sun samar da layi. Ita gwamnati kuma ta samar da muhalli da shi kanshi sabis din yana da kyau gwamnati tunda tana kokari ta fada da hanyar harajinta to a dan caji yan kuɗaɗe amma ba masu yawa ba cajin kuɗaɗe masu yawa zai danna kaifin da ake da shi na mutane su yi mu'amala da shi ko kuma su daɗa ba da goyon baya ga shirin gwamnati na cashless policy duk abin da ya wuce naira ɗaya zuwa naira biyu to ya yi yawa ga talakawan najeriya saboda za ka duba yawan mutanen da suke da layuka a najeriya da kuma irin 'yan kuɗaɗen da ke hannu hannunsu da kuma irin saukin da ake neman a sabar musu amma idan kuma ka duba yawan mutanen najeriya wannan naira ɗaya naira biyu da za ka amfani da su idan aka ɗauki akalla mutum miliyan hamsin suka yi na naira ɗaya ɗaya ɗaya kaga za a samu miliyan hamsin a cikin awa ɗaya ita gwamnati ta san cewa duk abin da aka yi domin ya sauƙa ma mutane to idan aka yi shi kaɗan shi ya fi gina tattalin arzikin ƙasa mustapha aliyu ɗan kasuwa ne da ke zaune a garin abuja ya ce ce kamata ya yi gwamnati ta duba lamarin don kasuwanci da tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa. To irin wannan kananan kuɗin da ake ɗauka mana daga ƙarshe za mu san riban da muka samu. Wannan abubuwan muna yi da riba ne. Amma a ɗauka ɗan tana ɗauka ɗan tana in ka duba daga ƙarshe sai ka ga da kyar za ka iya ma biyan ma'aikatanka. Duk gwamnati haraji ta wasu wajeje an ƙana maimakon a sauƙaƙa sai a ƙaƙƙara. sai ka gabu yana karewa duka dai aka mu yan kasuwa bankuna yana kamfanin sadarwa suke zin wannan gajiyan ba wani abun da mu tallafin da mu yan kasuwa ko wanda muke wannan abun ake ba mu sai kullum kara mana harajin ake mu ma ya za mu ci gajiya tunda mu ke tara bankunan nan kuɗi in babu mu babu bankunan nan a kullum mai son ba haraji yana so ya ga me aka mishi da harajin sa babban bankin Najeriya tare da hukumar NCC sun cimma bin matakin biyan dukkan bashin da kamfanonin sadarwar ke bi kuma ba za a bar bankuna su karbi karin caji ba bayan wanda aka karba na USSD Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya A gaida Hauwa Umar da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da amurkawa suka fara cin gajiyar kudaden tallafin da shugaba joe biden ya samar wanda ya zama doka a makon da ya gabata masana fannin tattalin arziki na cewa wannan tallafi ba amurka kadai zai agazawa ba amma da sauran kasashen duniya musamman ma masu tasowa to ta yaya tallafin zai kai ga waɗannan kasashe batun kenan da zamu mai da hankali a kai a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo tuni dai amurkawa da dama suka fara karbar kudaden tallafin da gwamnatin shugaba joe biden ta samar na dala tiriliyan ɗaya da digo tara da aka rattaba hannu a kansa a makon da ya gabata wannan tallafi na corona wanda zai agaza wa amurkawa da fannonin kasuwancin kasar ba amurka kadai zai shafa ba har sauran kasashen duniya a cewar masana irin su steven morrison jami'i a fannin hudu kasa da kasa ta center for strategic and international studies da ke nan amurka trillion bill will boost the global economy by 1%. Ya ce wannan kudurin doka na dala ɗaya da ɗigo tara zai bunƙasa tattalin arzikin duniya da kashi ɗaya. To dangane da haka na tuntuɓi Malam Yushau Aliyu masani a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. To Malam Yushau Aliyu ka ji abin da takwarorinku masana ke cewa kamar kai ya kalli wannan al'amari. Shin tallafin zai iya yin tasiri akan tattalin arzikin duniya? to ai irin wannan tallafi da amurka take wato kudade ne sababbi wanda za a su a zuba su a tattalin arzikin da ya wahala wanda shi wahalan tattalin arzikin kasar amurka tattalin arziki ne wanda yake da girma kuma ya shafi tattalin arziki da dama to su amurkawa wannan kudade da su zai shiga hannunsu to kasashen duk da ke kasuwanci da amurka da kuma a suke amfana da kayayyakin da suke yi wanda amurka ke siya saboda haka kasuwanci su zai buɗu sannan haraji zai buɗu sannan harkar sufuri na kayan zai kara bunƙasa wanda da dama daga cikin kasashen musamman kasashen da ke mu'amala na kasuwanci irin su china wannan tasiri zai wannan kudade da dama zai tallafi kamfanoninsu kuma ya gina 'yan kasuwansu kuma haka kuma su kansu su amurkawa waɗanda wannan abu ya shafa to wannan tallafi da an an samu hannu to kuma zai zama kamar wutar ƙarfe kasashe masu da dama za su yi irin waɗannan kudiri su ma su kai ma da wasu majalisun su ko kuma wanda suke da karfin iko su samar da irin waɗannan kuɗaɗe wanda su ma irin kuɗaɗen nan ne kamar waɗanda ake ce ma taki wanda za a zuba ma tattalin arzikin duniya saboda irin wannan na amurka din saboda zai zama wato kamar wani abu gwajin dafi ne wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasa. to kamar ta waɗanne hanyoyi su ƙasashen afirka za su iya cin gajiyar wannan tallafi. eto eh, to ai kaga su kasashen afirka ai akwai yan afirka din da dama musamman 'yan Najeriya wanda suke cikin Amurka din nan wanda kuma da dama su za su samu wannan tallafi kuma kakkamanta cewa irin kudaden da mutane wanda ake ce ma 'yan kasa waɗanda ke zaune a ƙasashen wanda ake kiransu da sunan cewa to Nigerian diaspora da daman su ai suna aiko da su ma gudunmuwa ma tattalin arzikin ma iyayensu ko yan uwansu ko su kai wasu masu kan amfani da kan waɗannan kudade duk kudade ne masu yawa da nika dauki dala dubu ɗaya ɗari biyar misali idan ka fasa ta a cikin naira aka shigo da tattalin arzikin Najeriya ai ba karamin aiki duk dala dubu ɗaya da ɗari biyar za ta yi a cikin tattalin arzikin Najeriya ba saboda haka su ma za su samu sannan kuma da dama 'yan Najeriya waɗanda suke a ah, mu'amala da Amurka waɗanda ba a cikin ƙasar Amurka ɗin suke ba su ma za su wato za samu wani falala daga irin waɗannan saboda duk inda aka ce wato kamar kuɗi ya fita ne ya shiga hannun wato magidanci to farko da matarsa da 'ya'yansa da almajirin gidan kai har da makota kai har wanda bai san asalin kudin ba zai amfana to haka irin waɗannan kuɗaɗe suke. yawa to ban sani ba ko zaka ka ɗan ƙara faɗaɗa mana bayani ɗazu ka ɗan fara taɓowa kamar wani irin koyi ƙasashe masu tasowa za su yi daga wannan al'amari da ya fara nan amurka musamman ma kasashe na afirka wajen ganin hukumomi ko kuma masu rike da madafun iko sun tallafa wa tattalin arziki da jama'a kasar su. to kaga fadalansa na farko in ka kula a lokacin da aka yi a ita wannan corona na da ashirin za ka iske cewa gwamnatoci daban-daban sun ta karkashe kuɗi ne ba da kuduri ba saboda a shi kanshi corona ya shigo ne ba da sanarwa ba to wannan ya saman ma 'yan siyasa na afirka da masu matafan iko na afirka ganin yadda ake yi a gwamnatance domin a samar da sababbin kuɗaɗe a shiga cikin tattalin arzikin ƙasa a ɗibo su sannan a samar da mutane a cikin tattalin arzikin ƙasa to kuma idan ka ɗauki misali kamar mutanen da ke afirka e, kamar misali a najeriya za a ga cewa wato a lokacin da aka yi wancan corona da dama daga cikin abin da aka tanaje ma mutane an tanaji abinci ne wanda ba a raba musu ba bayan ba a raba musu ba an rasa yadda za a yi a raba su sannan abubuwan da aka tanada an yi ije su har ta kai da mutane suna farfasa shaguna suna ɗiba to kaga ya ka samar da irin wannan tsari na a duba mutane a ba su kudaden su su biya bukatun da suke so domin da tattalin arzikin ya farfado sannan kuma a ayyukan da ake da su a daɗa rike su waɗanda kuma ba su da ayyukan yi su kuma a taimaka musu kan su shiga harkar ta'addanci to kasashen afirka idan suka yi amfani da irin wannan dama suka samar da irin wannan kudade to da dama daga cikin matasan su waɗanda su ne suke fi haifar da barazana ma tattalin arzikin kasa za su karbi wannan dama su kuma ganin cewa gwamnati ta kula da su su kuma sai su kula da iyan kasa sai kuma su mu shugabanni biyayya. To Malam Yusuf Aliyu mun gode da ka samu damar yi mana karin haske kan wannan maudu'i. Kuma yana godiya sosai. Malam Yusuf Aliyu kenan mai fashin baki a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa a yau sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin catherine gibson da bakonmu malam yashau aliyu sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin babandi mamman bande ya ce salam VOA Hausa ilimi da noma sun shiga wani matsanancin hali a arewacin Najeriya. La'akari da yanda garkuwa da ɗalibai da manoma ya zama ruwan dare. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi dukkanin iya ƙoƙarinta na ganin ta lalubo bakin zaren matsalar. Allah ya ba wa gwamnatin tarayyar Najeriya nasarar kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a arewacin ƙasar. Shi kuwa Hussaini Alhaji Ali mai gishiri Rijau cewa ya yi, Salam Hausa, hakika matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasan Najeriya ita ce sila na faruwar miyagun ɗabi'u da ake fama da su a faɗin ƙasar. Don haka nake kira ga 'yan uwana matasa da murungumi sana'a komi kankantarta maimakon jiran aikin gwamnati don yin hakan zai ba mu damar iya dogaro da kanmu daga ƙarshe muke kira ga gwamnatin tarayya da ta baiwa kowace jiha da karamar hukuma kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu tunda dai ta tabbata cewar gwamnatin ba ta iya kare rayuwa da dukiyoyin 'yan najeriya saƙo daga aliyu usman taka lafiya To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. An dai ji cewar a yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris za su kai ziyara aiki jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta tagayyara da kuma yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a ranar Talata. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi ke da agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya da gabatar da shirin sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da injiniyan injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.